يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسين ne يدى تسئن دهدو وما أيوني yau sashi wanda yake bayani auratayya a sunnar mazan Allah kitabun nikah littafin bulugul maram min adillatil ahkam na ibnu hajarin al-asqalani rahimahullah za mu karanta hadisi na ɗaya zuwa na uku insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani game da hukuncin aure a fahimtar salafu salih hukuncin aure da fahimtar salafu salih an abdullahi bin mas'udin an karbo hadisi daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda قال قال لنا قال لنا رسول الله عبد الله بن مسعود يتي منزون الله يتي منا wato an taɓa samun lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ya ma'asharar shababi ya ku jama'ar matasa ma'ashar jama'ar da halayensu suka zo ɗaya su ake nufi da ma'ashar ya ma'ashar shabab ya ku jama'ar matasa wanda ya nuna cewa matasa ne gaba ɗayansu a wanda lokaci da annabi yake musu magana a wancan lokaci abdullahi bin masudu yana cikin matasa ko da dai abdullahi bin masudu yana cikin dattawa kun ga maganar kenan annabi ya musu ita ne tun a farkon musulunci domin abdullahi bin masud ba yaro ba ne amma a farkon musulunci yana cikin matasa ya ma'asharar shaba ya ku jama'ar matasa manisa ba aminkum ba'ata wanda zai iya jima'i daga cikinku fale ta zawwaj to lallai ya aure fa'inahu a gabbulin basari saboda aure shine wanda ya fi taimakawa gani ya samu runtsewa aure shi ke sa mutum ya iya runtsa ganinsa mutum ya iya mallakar ganinsa game da kalle-kalle na sha'awa babu abin da ke tsare ma gani kamar aure idan mutum ya yi aure to kamar ya ɗauki mataki ne na kare idanunsa game da kalle-kallen abin da allah maɗaukaki ke haramta wa ahsanu lil farji kuma aure shine ya fi tsare al'aura babu abin da ke tsare maka al'aura banda aure in ji annabi muhammad kuma wannan gaskiya ne sha'awa ba ta da wani magani in ba aure ba wa mallam ya kuma wanda ba zai iya ba fa fa alaihi bi sauni sai ya rike azumi fa innahu lahu wija'un saboda azumin yana zama dandaka gare shi idan aka ce alwija'u ana nufin dandaka kamar yadda zo cikin annihaya ta fi garib alhadis a juzu'i na biyar shafi na 152 alwija'u an turabba unsa yalfahli rabban shadidan yuzhibu shahwatal jima'i asali alwija'u shine wato a dandake maraina na dabba saboda raba shi da sha'awar jima'i kamar yadda ake ma awakai eh, ake ma dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum yana da sha'awa sha'awa ta jima'i to annabi ya ce yace falyatazawwaj lallai ne ya aure kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hikimar aure din fa innahu aqabbu lil basari wa ahsanu lil farji aure shi ke taimakawa mutum ya iya runtse ganinsa idan mutum yana da aure to sha'awar kalle-kalle tana raguwa gare shi ba kamar mutumin da ba shi da aure ba kuma aure shi ke tsare al'auran mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahsanu lil farji muttafaqun wannan hadisin al-imam bukhari da al Musulmi muslim sun yi ittifaki wajen riwayarsa hadisin yana sahihul bukhari akwai babi musamman da al-imam bukhari ya yi ma hadisin babu qaulin nabiyyi ba istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj sannan akwai babi babu mallam ya man lam yastati' al-ba'ata sun. wanda ba zai iya aure ba to ya yi azumi wanda zai iya aure to shi ya fi dacewa gare shi idan yana sha'awar jima'i shine hadisi na 1905 hadisin yana sahihu muslim babu targhib fi nika wa karahiyati tabattul hadisi na 1400 kuma yana babu istihbabin nikahi liman taqat nafsuhu ilai wato hadisin nan yana da labari ma ibnu hajar bai kawo labarin ba akwai tabi'i wanda ake kiransa alƙamatu bin qaisin an-nafa'i yace kuntu ma'a abdullah an tafi aikin haji zamanin sayyidina usman shine halifa Allah ya kara masa yarda an tafi aikin haji alƙama bin qaisin yana tare da abdullah bin mas'ud amina falakiyahu Uthman bi ya hadu da sayyidina Usman Amina zaman Mina sai sayyidina Usman ya ce ma Abdullah bin Mas'ud ya Aba Abdurrahman shine alkunyar Abdullah bin Mas'ud baban Abdurrahman inna li ilayka haja ina da wata bukata wurinka fa khalawa sai suka kebe eh, in ji alkama bin kaisin wata sai na usman ya keɓe da alkama eh, da abdullahi bin masud shi alkama yake ba da labari ya ce fa'aka da biyadihi sai na usman ya kama hannun abdullahi bin masud kama suka keɓe wata na haitu an huma ni kuma sai na mata na basu falamma ra'a abdullahi allai satlahu haja yusirruha abdullahi bin masud da ya ga maganar da suke da na usman magana ce ba ta sirri wanda zai ɓoye ma ba sai ya ce ma alkama udunu ya alƙamato matso mana fanta haƙƙi ilai ne kuma sai na matsa kusa da su to da na matsa kusa da su wannan hikima ce ta sahabban annabi kaga bayan sun gama maganar su su biyu abdullahi bin Masudu ya fahimci magana ba ta sirri ba ce magana ce ta shafi hadisin manzon Allah to abdullahi bin Masudu da ya kira alkama shi kuma sai za usman sai ya sake maimaita maganar da suka yi kafin alkaman yanzu. sai ce masa hallaka ya aba abdurrahman fi an nuzawwijaka bikran ya baban abdurrahman ko kana bukatar mu maka auren budurwa ka ga magana da suke kenan ake ba kafin a kira al'ama sai sake faɗa yana gaya abdullahi bin masud kana bukatar mu auren maka da budurwa tuzakkiru kama kunta ta'ahadu ita wannan budurwa za ta tuna maka abin da da ka manta abin da ka saba da shi da in muka auren ma da budurwa za ta tuna maka wannan ya zo a sahihu muslim a sahihu muslim ya ce masa la'allaka yarji'u ilaika min nafsika ma kunta ta'ahad ba mamaki idan muka auren maka da budurwa abinda da ka saba din nan zai dawo falamma ra'a abdullahi allaysa lahu haja ila hada ashara ilai to lokacin da aka gaya masa shi abdullahi bin masud ba shi da bukatar auren shi yasa sai ce alqama matso don ta haifu ilai sai na zo da na iso sai abdullahi bin mas'ud ya ce amma da in kunta zalika tun da ka faɗi haka ba shakka wannan gaskiya ne haka sai ya karfafa maganar abdullahi bin mas'ud sai na usman ko da yake shi bai da bukatar auren budurwa din amma sai ya ce masa laqad ƙala lana an-nabiyyu annabi ya taɓa gaya mana mu matasa saboda alkama matashi a lokacin shi alƙaman shi ne matashi ta hadisin sai ta fi aiki a kansa annabi ya ce mana ya ma'asharar shabab ya ku jama'ar matasa mani saba aminku mulba'ata wanda har zai iya jima'i cikin ku fa dai tazawwaj to ya aure wa mallam ya yastati wanda ba zai iya ba fa alaihi sauni sai ya rikon sai ya riƙa yin azumi fa innahu lahu wija'un zai zama dandaka gare shi wata riwayar ya ce <clears throat> laƙar kunna ma'a rasulillahi shababan lallai mun kasance a farkon al'amari mu matasa ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam la ji shay'an a farkon musulunci ba mu da komi saboda talaucin sahabbai a farkon musulunci abdullahi bin masudi ya ce a farkon lamari ba mu da komai shine sai annabi ya gaya mana wannan ya ma'ashara shababi da aka ce matasa kaga wannan magana ce da annabi yake yi da wani yanki na mutane kamar yadda al-imam nawawi ya faɗa duk da cewar malamai sun yi magana game da waye ake kiransa ashabu فالأصح المختار أن الشاب man balaga ولم يجاوز ولم يجاوز الثلاثين mafi inganci. إنجنشي إن جاء الإمام saurayi shine mutumin da ya balaga bai wuce talatin ba daga balagarsa zuwa shekara talatin saurayi ne sun makuwa kuwa kahalun daga nan fa daga shekara talatin shi na ake cewa kahalun ila an yi jawizar arba'in har yi kai arba'in dattijo ne a nan ba a ce mar saurayi amma daga arba'in fa sun maho shekun ya zama tsoho daga arba'in zuwa sama al-imam an-nawawi yace wannan shine mafi inganci balaga zuwa 30 saurayi daga 30 zuwa 40 shi ake cewa mutum da tijo daga 40 zuwa sama tsoho ne mutuwa na iya zuwa a koda yaushe so kenan shi annabi yana magana ne akan matasa su yake magana a wannan lokaci kamar yadda Abdullahi bin Masud ya faɗa to anan shi ibn hajar cikin fatul bari mai littafin gulubul Mara, yana sharhin wannan hadisi ya ce me yasa na usman ya ce ma eh, abdullah bin mas'ud ko kana da bukata mu auren maka da budurwa za ta tuna maka abin da da ka saba me yasa ya faɗi mishaka la'alla usman ra'a fihi bihi kashafan wa ta hay'a sayyidina usman ya ga abdullahi bin masud ya birkice babu babu ado babu wani abin da aka saba sanin shi da shi na kwalliya da sauransu shi yasa ya ce to rashin kulawar kaɗin nan da za mu auren ma da budurwa za ta sa ka kimtsa kanka fato ashe fata ala ala faqdihi zawja allati turafihu wato abin da ke nunawa abdullahi bin mas'ud ba shi da wata matar da za ta zaburar da shi akan wato abin da ya shafi tsafta da ado da sauransu wannan ya sa sayyidina usman yake ce masa ko dai kana bukatan budurwa ne wato sayyidina usman ya lura abdullahi bin mas'ud kamar bai damu da al'amari na duniya ba ya mai da hankalinsa kawai kan al'amari na kiyama babu kwalliya babu sai ya gane to a gida babu wata mata da za ta zaburar da shi babu wacce za ta sa ka haka sai budurwa shi ne ya ce wanda wannan yau haka annan mu'asharaka zauja a shabba wannan hadisin yake daga cikin dalilai da suke nuna muhimmancin auren budurwa a kan bazawa. ya ce domin auren budurwa ta zidu bi filkuwa wani shafi bi filafi aksiha idan mutum ya auri budurwa tana ƙara mar kuzari tana samun mutum kuzari ta wajen zabura abin da ya shafi nishadi da kulawa da ado da sauransu saboda akalla don ya burge ta su auren budurwa ya kan gyara mutum da wannan shi ne fahimtar sahabban manzon Allah kowace akwai falalarta auren bazawara akwai kuma falalata gefen auren budurwa wannan yana cikin dalilai da suke nuna akwai albarka ta sashin auren budurwa al-imam nawawi game da wannan kalma da ta zo cikin hadisin nan man istata'a minkumul ba'ata menene al-ba'atu yana sharh sahih muslim juz'i na tara shafin biyu. malamai sun yi magana game da ita wannan kalma annabi ya ce man istata'a minkumul ba'ata wanda zai iya alba'atu fale ta zawwaci ya yi aure menene alba'atu ya ce a sahuhuma annan murada ma'ana hallugawi mafi inganci abinda annabi yake nufi da alba'a huwal jima'u idan dai mutum yana da sha'awar jima'i shine abinda annabi yake faɗa wanda ke da sha'awar jima'i to ya yi aure kaje abinda manzon Allah ya faɗa wanda ke da sha'awar jima'i ya yi aure فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنته wanda ke da sha'awar jima'i kuma yana da halin da zai yi aure mu'anun nikali fal yatazawwaj to yayi aure wa man lam yastati al jima'a bi ajzihi wanda ba zai iya jima'i ba fa ko ba shi da halin auren sai manzon Allah ya ce fa alaihi bi sawmi sai ya yawaita azumi li yadfa shahwatahu wa yaqba sharra maniyihi wannan azumi da mutum zai rika yi shine zai katse mar sha'awa kuma shi zai kare shi daga sharrin maniyi saboda maniyi yana da sharri taruwa da yake ga namiji yana da sharri wanda shi yake ingiza mutum ya kai ga aikata fasadi Allah shi kare shine al-imam an-nawawi yace wasu shkila bi anna sawma yazidu fi tahyij al-harara akwai malaman da suke gani ai azumi ba zai maganin jima'i ko sha'awa ba wa zalika mimma yuthiru ash-shahwa azumin yana ma da sha'awa al-imam an-nawawi yace lakin zalika inna ma yaqau fi mabda'i al-amri a farko ne dan zaka ji wani yana cewa shi yana azumin sha'awar bata ragu ba farko ne al-imam an-nawawi har ya rasu bai yi aure ba shi yake faɗin wannan Ya ce yace fa iza tamada alayhi in ka ci gaba da azumin wa atadahu ka saba da shi sakana ka kamar yadda manzon Allah ya faɗa fa innahu lahu wija manzon Allah ya ce wannan azumi zai zama dandaka gare ka kai da sha'awa kun yi ban kwana manzon Allah baya karya saboda ka idan ka kai ba daidaina ba to karka bari ka ci gaba da azumi wanda shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma in ka lura babu wanda ya san magani kamar manzon Allah don haka wani ya ce maka akwai wata hanya da za a rabu da sha'awa ba ta aure ba wannan yaudarar ka kawai yake ta abin da manzon Allah ya faɗa man ba a alba'a falyatazawwaj in dai kana da sha'awar jima'i maganin sha'awa aure duk wanda ce ba zai aure ba to fasaji na gaban shi sai dai idan zai bi hanya ta biyu manzon Allah ya ce yawan azumi waɗannan su ne kaɗai maganganu da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce wanda ke sha'awar jima'i ya yi aure dalilin haka yasa malamai suke cewa babu wani uzuri da ke hana aure a rayuwa babu shi in ka shigo da uzurin to fasadi zai karu saboda haka zaka ga mutum yana cewa ba zai aure ba sai ya gama jami'a sai ya yi kaza ya yi kaza ya zaka yi da sha'awa abinda manzon Allah ya faɗa cikin wannan hadisi فإنه أقرب للبصر وأحسن للفرج باب ما غنين ده يفي شي شيسا النبي يجي أقرب أحسن باب ما غنين kai ka zaben mu kanka wani magani don haka mutum zai kai labari ba sai dai kariyar Allah shi sa ka ga barna take yawa cikin al'umma saboda mun kauce wa umarnin manzon Allah duk sa'ilin da muka bar maganar manzon Allah to muna shiga halaka yanzu a wannan zamani akwai mutumin da ya mace ce ma ba namijin ba yake hana ta aure sai ta samu masters ya mace ce kuma uban musulmi ne bai damu da me za ta aikata ba wannan ba damuwa shi ba ne alhali sharrin zina ga al'umma bala'insa ba ya kimantuwa amma wannan bai damu mu ba saboda imani ya yi rauni Allah ya samu farka to idan mun dubi wannan hadisi akwai umarni akwai umarni daga bakin manzon Allah annabi ya ce fal ya tazawwaj lallai ya aure an samu umarnin manzon Allah akan wa akan matasa ba ma dattawa ba lallai yayi aure to me hukuncin aure tun daga umarnin manzon Allah hadisi muttafaqun alai manzon Allah ya ce lallai ya yi aure to shin aure sunna ne ko mustahabi ko ko farilla to don haka a nan zahiri aure wajibi ne wannan shine fahimtar ibnu hazm in ka dubi littafin al-muhalla kuma dalilin da ya sa Ibn hajar ya kawo hadisi na farko kenan dan ya nuna maka matsayin aure a sunnar manzon Allah aure ya samu umarnin annabi Muhammad idan aka ce annabi ya ce ku yi to magana ta kare farilla ne sai an samu dalili wanda zai kawar da wannan daga wajibci zuwa ga ko sunna ko mustahabi a littafin al-muhalla ya ce wa fardun ala kulli qadirin ala al-wabu'i farilla ne akan dun mutumin da yake da sha'awar jima'i in wajada in ya samu min aina ya tazawwaju ya yi aure au ya tasarra ko ya samu kuyanga dama biyu ne an ya fa'ala ahaduhuma ahaduhuma wala budda ko dai aure ko rikon baiwa da shari'a ta halatta musulmi ya yi jima'i da baiwa fa in ajaza an zalika ya zama baka da halin aure baka da halin rikon kuyanga baiwa falyukfir min as-sawmi to sai ka yawaita azumi kaga kenan azumin ya zo a ƙarshe kamar yadda manzon Allah ya faɗa me dalili sai kawo hadisin alqama bin qais annahu sami'a abdullah bin mas'ud yaqul laqad qala lana an-nabiy ya ma'ashara ash-shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ibnu hazm ya ce wa laysa zalika fardan ala nisa'i amma maza ne kawai ba mata ba domin ka dubi hadisin nan annabi yana magana akan matasa ne maza mata fa me yasa aka ce ba dole Ya yace saboda aya ta 60 ta suratul nur wal nisaɗi, minan nisa'i allati la yarjuna nikahan la yarjuna nikahan domin ita mace tana isa wani lokacin da sha'awar jima'i gaba ɗaya na rabuwa da ita amma da namiji mace tana isa wannan shi sa Allah ya ce alqawaidu minan nisa al'ujjatul lawati qa'adna an tasarrufi mata da suka daina sha'awar aure Allah ki la yarjuna nikaha to saboda wannan aya yasa yake cewa banda mata ita mace ba a tilasta mata aure kamar namiji ba wanda ya zo cikin fathul bari dalilai da ibn hajji da kawo a kai to wannan hadisi babu shakka zahiri yana nuna cewa farilla ne a wuri da matasa musamman yanda ya samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na biyu wa an anas bin malik an karbo hadisi daga anas bin malik radiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hamidallah annabi ya taɓa yin yabo ga Allah ya yi Allah godiya wa asna alaihi ya yabo gare shi wato ya yi kudu ba kenan wa kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lakin ni ana usalli wa anam sai dai ni ina yin sallah kuma ina barci wa asumu wa uftiru kuma ina azumi sannan ina aji azumi wani lokaci in yi azumi wani lokaci in aji wa ta atazawwajun nisaa kuma ina auren mata faman ragiba an sunnati wanda ya kyamaci sunnata falaisa minni to baya tare da ni akwai haɗari, Allah ka tsare muttafaqun alayh shi ma hadisin al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim sun ittifaki wajen riwayarsa yana sahih Bukhari kitabun nikah babu targhib fi nikah hadisi na 4776 da 567 shi ma wannan hadisin yana da kissa hadisin ya samu kissa amma ibn hajar bai kawo kissar ba hadisin humaid bin abi humaid fawil ya ji anas bin malik yana cewa ja a salasatu rahadin ila buyuti azwajin nabi an taba samun mutane uku ne suka zo gidajen annabi gida-gida suke bi ya tsaluna an ibadatin nabi suna bincike game da ibadar annabi a shiga wannan gida a tambayi matansa yaya annabi yake ibada a shiga wannan gida falon ma biro aka ba su labari da aka gaya musu ga yadda annabi yake ibada ka ta taqalluha kamar su rena aka gaya musu ga yadda annabi yake ibada sai suka rena ibada ba kazu sai suka ce wa aina nahnu minan nabi? to kuma ma ai ba abin mamaki bane dan annabi bai yi ibada mai yawa ba ina mu ina annabi shi kad gufira lahu ma taqaddaw min dhanbihi wa ma ta'akhkhar inda annabi Allah ya gafarta mishi laifin gaba da na baya mu kaga ba a gafarta mana ba saboda kai dan annabi bai tsananta ibada ba wannan ba komi bane haji inda uzurin su ya fito sun raina ibadar da aka gaya musu eh, a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam raina wadda suka yi sai suka ga cewar ai shi annabi saboda Allah ya marga fara ne qala ahaduhum sai ɗaya daga cikin su ce amma ana fa inni usalli layla abadan ni kam daga yau duk dare kwana zan yi ina sallah wa kala ɗayan ya ce ana asumu dahara wa za uftir ni kuma kullum zan yi azumi har in mutu babu ranar da zan aje wakala akar ɗaya kuma ya ce ana zulum nisa ni zan kaurace wa mata fala atazawwaju abadan ba zan yi aure ba har abada a rasulullahi ilaihi sai mazan Allah ya dawo to a wannan riwayar aka ce ya same su fakala sai ya ce antumul ladina qultum kaza wa kaza ku ne aka gaya mun kun je gidana kuna tambaya game da ibada ta har ma kun ce kaza da kaza ko sai manzo Allah ya ce amma wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu na rantse da Allah na fi ku tsoron Allah in ji annabi sai da ya rantse ya ce na rantse da Allah na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye Allah kiyaye Allah idan mutum yana tsoron Allah zai ringa daukan mataki na kiyaye shi don kare saba mai to su suna gani wannan abin da suka shirya za su yi tsoron Allah ya sa su kuma matakai ne na kiyaye Allah shi na nabi ya ce ai duka biyun ba wanda kuka fi ni na fi ku tsoronsa na fi ku kuma kiyaye shi sai annabi ya ce lakin ni asumu wa uftir amma duk da haka ina azumi kuma ina aji azumi wa usalli wa arqudu nakan tashi in yi sallah kuma nakan yi bacci na wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata shine sai manzo Allah yake fa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kyamaci wannan tsarin rayuwar to ba ya tare da ni kaga kenan ba za ka yi gyara ma tsarin rayuwar manzon Allah ba ba hali ka kara sai dai ka bi nashi shi wanda ya kyamaci wannan tsarin nawa baya tare da hadisin yana sahihu muslim babu istihbabin nikahi amma riwaya ta zo daga sabit an anasi fa Allah wa asna alai fa kala sai ce ma balu aqwamin wanda wannan shine yake nuna annabi yayi huduba a masallaci bayan yayi magana da su ya tafi masallaci ya huduba saboda sauran mutane su san yin hakan kuskure ne me yasa aka samu wasu mutane suke cewa kaza da kaza lakin ni usalli wa ana ni nakan yi sallah kuma nakan yi bacci wa asumu wa uftir nakan yi azumi kuma nakan aji azumi wa atasawwaju nisa kuma ina auren mata wa man rahiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kyamata sunnata to baya tare da ni Bata wannan hadisin ma yana da yana da tsawatarwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gwada cewa in ka kyamaci abinda shi annabi ya zaba ma rayuwarsa to fa ba ka ba manzon Allah ba kwa tare abinda duk annabi ya zaba ma kansa ka tabbata shine zabin ka ya eh, Allah ka samu iya dacewa da haka shi wannan hadisin baya ga cewa yana sahih bukhari yana sahih muslim ya zo a sunan tirmizi babu ma ja'a fi nahyi an tabattul sunan nasa'i babu nahi an tabattul sunan darimi musnad al ahmad yana mujallal na shafin 241 da riwayoyi daban-daban na littafin hadisi takrijin sai na irwa galil hadisi na 1782 ibn hajar ya kawo bayani game da adadin waɗanda suka yi wannan wato suka je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambaya game da ibadarsa an samu riwaya daban-daban da ya zo cikin littafan tafsiri kamar ma'alimu tanzil na al-imam bagawi ko da dai wasu riwayoyi suna da rauni al-imam bagawi ya ce qala ahlu tafsir zakara an-nabiyyu yawman abinda ya faru shine wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai wa'azi a masallaci shine musabbabin abin da ya faru zakarar nabiyu يوما ووصف wasafa النبي صلى الله عليه وسلم ya siffanta tsayuwar قيامة da irin fitinar da take gaban dan adam Allah ka sauwake mana fitinar kiyama fitina ce mai girma shi sa ake kiransa alfaza'ul akbar faraka lahun nasu mutane hankalinsu ya tashi wa bakau suka dinga kuka a masallacin saboda wannan wa'azi da annabi ya yi ya tunatar da mutane game da tsayuwar kiyama hankalin mutane ya tashi suka gane idan fa mutum yana so ya tsira a kiyama to dole sai ya dage sai ya sha mara yanzu ka dage da shiri kafin mutuwa ta zo wannan bayan an rabu bayan an fita daga masallaci fajtama a asharatu min sahaba sai sahabbai goma suka haɗu a gidan Usman bin Mas'un al-Jumahi sahabbai goma wannan riwayar aka ce akwai sayyidina Abubakar sayyidina Ali bin Abi Talib gashi kansa Usman bin Mas'un da Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin amrin Abu Zar al da Salim Maula Abi Huzaifa da Al-Miqdad bin al-Aswad da salmanul farisi da kuma ma'aqilu bin mukarrin waɗannan sahabbai suka haɗu gidan usman bin mas'ud haɗuwan wanda suka yi ta shawar to kun ji irin wa'azin da annabi ya yi anya me ya kamata mu idan don mu tsira a kiyama suka yi ta shawara wattafaqu ala an yatarahabu suka ce to abin da ya dacewa shine mutum ya bar gari kawai ya koma daji ya kama ibada don zaman garin ma cina ne yalbisul musuha wa huwa sufi mutum ya cire duk wani tufafi da ke nuna masa sauƙi daɗin rayuwa ya koma daji wa ya jubbu mazakirahu su ma yi dandaka ya zamanto babu sha'awar mata gaba ɗaya ya sumu dahara kullum azumi ya kumun laida kuma duk dare a kwana sallah wala ya karbin nisa a watsi kaga kenan babu kusantar mata babu kusantar turare ko wani abu mai daɗi na rayuwa ya sihu fil ardi su dinga yawo daji kawai suna bautar Allah babu ruwan ma da mu'amala da mutane lokacin da labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai tafi gidan Usman bin Mas'ud bai same su ba falam yusadifu ya tambayi matarsa ummu hakim bintu abi umayya sunanta al-hawla'u al-hawla'u a haƙƙun ma عن an zaujiki wa gaskiya ne labarin da ya iso gare ni cewa wasu ah, mutane abokan mijinki sun haɗu a gidan nan an tattauna fakari had an takziba to ba za ta iya ƙarya ba fakari had an tubji ala kuma tana tsoron ta fallashi mijinta gashi kuma annabi ne yake mata tambaya sai ta ce masa ya rasulallah in kana akhbaraka usmanu faƙar sadakata kaga wata magana ta hikima tana tsoro ta fallashi mijinta tana tsoro kuma ta yi ƙarya ta ce to ya rasulallah idan usman ne ya gaya maka to gaskiya ne to kaga dai ta fallasa amma dabara ce ko da mijin zai tambaye ta waye faɗa wace to ainihin na ce in kai ka faɗa to gaskiya ne dan sarrafa rasulullah lokacin da mijin ya dawo ta gaya da shi saboda haka sai ya tashi da shi da abokan nasa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu annabi ya ce musu alam unabba annakum an uh, ittafaqtum ala kaza wa kaza ashe ba labari ya iso garin cewa ku ne kuka yi mitin kun tattauna za ku yi kaza da kaza daga yau kalu suka ce bala ya rasulullah haka ne wa ma aradna illa alkhaira kuma ba abin da muka yi nufi sai alkhairi sai manzo Allah ya ce inni lam umaru bi zalika to ni manzanci na ba a min umarni in yi haka ba saboda kai sa rayuwar manzon Allah rahama kamar yadda Allah ya faɗa cikin alkur'ani wallahi annabi Muhammad rahama ne saboda kai sa tsarin ibadar da kaga muna yi tsari ne wanda yake mafi sauƙi cikin addinin da Allah madaukaki ya saukar a duniyar nan manzon Allah bai yadda a samu tsanani gare mu ba wa ma arsalnaka illa rahmatan Allah yake ba mu aike ka ba face ka zama rahama don haka in ka dubi sallar manzon Allah in ka dubi azumin manzon Allah in ka dubi rayuwar manzon Allah duka akwai sauki babu tsanani yanda zai gagari mutane na annabi ya ce ni ba amin umarni da haka ba mazan Allah ya ce inna li anfusikum alaikum haqqa rayukan kudin nan da kuke gani suna da hakki a jikinku ranka ma yana da hakki sai mazan Allah ya ce fasumu wa afkiru ku yi azumi kuma ku aji azumi ka riƙa yin azumi wani lokaci kuma ka daina azumi mazan Allah ya ce wa wa namu ku tashi ku yi nafila wani lokaci sannan ku yi bacci fa inni aqumu wa anamu nakan tashi in yi nafila kuma nakan yi bacci wa asumu wa uftir nakan yi azumi nakan aje azumi wa akulu lahma wa dasama manzo Allah yace kuma ina cin nama kasa akwai wanda ke gani shi vegetarian ne saboda ka babu ruwan sama da nama a'a wannan ba rayuwar manzo Allah bane annabi sai da ya gaya musu yace ina cin nama kaga ya gwada cewa ƙarya ne mutum ya ce ba ruwansa da nama sai dai zai rayu da ganye da sauransu babu wannan mazan Allah ya ce ina cin nama wa atin nisa'a kuma ina da sha'awar mata ina aure sai maza Allah ya ce musu wa man ragiba an sunnati falaita minni duk wanda ya kyamaci sunnata to baya tare da ni to bayan annabi ya gaya musu haka sun ma jama'an nasu sai annabi ya shiga masallaci sai ya yi huduba shi yasa farkon hadisin nan anas ya ce hamidallah wa afna alai wato lokacin da annabi yayi hudu ba ga mutane kenan gaba daya sai ce ma ba balu min me yasa aka samu wasu mutane haramun nisaa suka haramta aure da mata wa suka haramta makawunan su cin abinci kaga nan ma bai dace da sunnar manzon Allah ba saboda haka ba daidai bane musulmi ya haramta wa kansa cin abinci na'am babu laifi dan an ce rage kaza shi kansa manzon Allah ya faɗa an samu hadisai waɗanda ke nuna eh, a rage abin da ya shafi nama na saniya akwai waɗannan hadisai amma a ce ka haramta wa kanka wani nau'in abinci manzon Allah ya tsawatar a kai sun haramta wa kansu abinci wa tsiba wa nauma wa shahawati duniya sun haramta wa kawunansu bacci sun haramta wa kawunansu abin da ya shafi sha'awar duniya inni lastu amurukum an takunu qissisina wa ruhbana manzo Allah ce ban taba umurtan ku ku zama fastoci ba mutum ya koma daji ya ce shi ba zai aure ba kaga wannan rayuwar kristaniki ne ba na manzo Allah ba ba rayuwar musulunci ba fa innahu laysa fi dini manzo Allah ce babu wannan a addini na tarkul lahmi wan nisa'i mutum ya ce ba zai ci nama ba mutum ya ce ba zai yi aure ba wala tikhabu sawami haka nan mutum ya rike wata bukka ya zauna wai ba zai fita ba ya samu wurin ibada har abada manzo Allah ya ce wannan ba tsarin addinin da ka zo da shi bane inna siyahata ummati as-sawm idan ma kana neman abinda zai nuna maka ka guji duniya to azumi ne kama azumi ruhbaniyatuhumul jihad idan kaurace ma duniya ne tafi jihadi dan duk wanda ya tafi jihadi ba mamaki ba zai dawo da rai ba Wa wa'budullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'an kada ku shirka da Allah da komi wa hujju wa'tamiru ku yi aikin haji kuma ku tafi umra wa aqimu salata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku da zakka wa sumu ramadan ku azumci wata ramadan wastaqimu yustaqam lakum ku yi ƙoƙarin daidaita kawunan ku akan tafarki Allah zai daidaita ku fa inna ma halaka man kana qablakum bitashdidi abinda ya halaka mutanen farko saboda sun tsananta ma kansu addini shaddadu ala anfusihim shaddada Allahu alaihi sun tsananta ma kawunan su sai Allah ya tsananta musu fa ulaika baqayahum fid diyarati was sawami'i manzo Allah ya ce in kuna neman ganin saura to ku tafi za ku gansu ga suna a bukkoki ragowan ahalul kitabi waɗanda suka killace kawunansu a bayan gari da sunan suna bautar Allah sai Allah ya saukar da aya ta 87 ta suratul ma'ida a dalilin wannan abin da ya faru Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku waɗanda suka yi imani kada ku haramta makawunan ku daɗaɗa kyawawan abubuwan da Allah ya halatta muku kaga Allah ya halatta mana abubuwa masu kyau mutum da kansa ya haramta maka shi wala ta'tadu kar ku wuce iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ƙetare iyaka su kaga labarin yana da dan tsawo karshen hadisin zaka gani a sunan abi dawud yana kitabul adab babin fil hasadi kuma wannan kissa ta zo cikin usdul gaba fi ma'rifati sahaba littafin ibn al-asir yana mujallar na uku shafi na 386 da al-isabat fi tamyiz sahaba na ibn hajar a mujalla na biyu shafi na 462 haka nan wasu littafai waɗanda suka kawo tarihin hadisai na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi magana a kai wannan hadisin shi ma yana cikin dalilai waɗanda suke ƙarfafa wajibcin aure yana cikin dalilan da ibnu hazm ya kawo a littafinsa ya kawo wannan hadisi saboda ya tabbatar da wajibcin aure akan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe yake cewa faman ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya ji kyamar sunna ta to baya tare da ni sai hadisi na gaba wa anhu shine hadisi na uku wato har yanzu dai Anas bin Malik an karbo hadisin daga anas bin malik allah ya kara masa yarda qala kana rasulullah anas bin malik ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amuruna yana mana umarni bil ba'ati da aure kaga kalmar alba'atu a wancan hadisin ta zo da ma'anar jima'i a wannan hadisin kuma kalmar ta zo da ma'anan aure zaka gani a tahzibul buga mujallal na biyar shafi na 251 arada bil ba'ati an nikah wa tazwij kana rasulullah ya'muruna bil ba'ati manzon Allah yana mana umarni mu yi aure kaga an samu umarnin manzon Allah har yanzu wa yanha an tabattuli kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana mutum ya dandake kanka. nahyan shadidan hanawan mai tsanani wato kaurace ma aure shine at-tabattul wa yaqulu annabi yana cewa tazawwajul waluda yanda ibn hajjar ya kawo hadisin anan duk riwayoyin hadisin ba haka suka zo da shi ba alwaduda ne farko kafin alwadud amma nan ya fara kawo alwadud kafin alwadud wanda duk ma'ana guda ne tazawwajul waluda ku auri masu haihuwa mata masu haihuwa alwaduda masu nuna soyayya fa inni mukafirun bikum al-anbiya saboda ni zan yi alfahari da yawan ku ga annabawa yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama manzon Allah ya ce ku auri mata alwaduda masu alwaluda masu yawan haihuwa alwaduda mata masu nuna soyayya me yasa annabi ya ce a aure a auri mace mai haihuwa manzo Allah ya ce saboda zai yi alfahari da yawan al'ummarsa ga annabawa a ranar tashin kiyama <clears throat> hadisin rawahu ahmad al-imam ahmad ya ruwaito tazawwajul waduda inni muhafirun al a, riwaya ta Imam Ahmad fa auri mata masu nuna soyayya mata masu yawan haihuwa saboda zan yi alfahari da yawan ku ga annabawa a ranar tashin kiyama sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi yana babu zikirin zajiri an an ya tazawwaja al-mar'a min an-nisa'i man la tali hadisi na 2228 hadisin ingantacce ne wannan hadisi na Anas <clears throat> ya inganta yana irwa'ul galil hadisi na 1784 al-imam an-nawawi sharh sahih muslim ya ce al-ulama malamai suna cewa attabattul kamar yadda ana sai faɗa annabi ya hana attabattul attabattul nahyan shadidan menene attabattul huwa al-inqita'u 'anil nisa' shine mutum ya kaurace wa mata tarkun nikahi ko da mutum bai dandake kansa ba ya kaurace wa mace shine attabattul annabi ya hana mutum ya kaurace ma aure shine attabattul wa tarkun nikahi in qita'an ila ibadatillah mutum ya zamanto ya kaurace ma aure ya koma ga bautar Allah kawai aslu tabattul al qat'u idan aka ce at tabattul shine kata abu saboda ake ta ake kiran maryam al batul ita ma fatima ake ta al batul me yasa ake kiransu al batul linqita'ihima an nisa'i zamanihima saboda waɗannan matan <clears throat> sun killace rayukansu daga sauran wato ainihin yanayi na rayukan mata a wancan zamani ziddinan wa fablan wa ragaba fil akhirah ta wajen addini da kwaɗayin lahira maryam ta ƙaurace ma duniya ba abin da take so face kusantar Allah subhanahu ta'ala shi yasa ake karanta albatul wannan cikin bayanin al-imam an-nawawi قال الطبري التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع الى الله تعالى بالتفرغ لعبادته التبتل شيء متين ya kaurace ma duniya gaba ɗaya ya koma ga Allah ko da bai dan daka ba kamar yadda Maryam ta aikata Maryam ta killace rayuwarta zuwa ga Allah shi yasa ake kiranta albatul to wasu na danganta ita ma Fatima yar manzon Allah ita ma hakan shi yasa ake kiran Fatima al-Batul al-Batul kalma ce ta at-tabattul wanda ya kaurace ma duniya ya koma ga Allah subhanahu wa wataala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wannan hadisin na Anas yana da ash-shawahid lahu turqun hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul waludal waluda ku auri mata masu yawan haihuwa wato mata masu haihuwa mata masu nuna soyayya fa inni mukasirun bikum al-anbiya a yawmal qiyamah ya samu riwayoyi kamar guda biyar sun mafi biyar suna da yawa daga cikin waɗannan hanyoyi shine kawo ya ce walahu shahidun hadisin ya samu wata riwaya da take zama shaida inda abi dawud yana sunan abi dawud wan nasa'i da kuma sunan nasa'i wa ibn hibban aidan hakanan sahihu ibn hibban min hadisi ma'aqil ibn yasar ta hadisin ma'aqil ibn yasar don wancan hadisin anas bin malik ne wato an samu wata riwaya daga ma'aqil ibn yasar amma bai kawo hadisin ba wato yanda lafazin hadisin ya zo an ma'aqil bin yasarin radiyallahu anhu kana ma'aqil bin yasarin ya bada labari ja a rajulun ila nabi wani mutum ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kada sai ya ce inni asabtu imra'atan ya rasulullahi na samu wata mace za ta hasabin wa jamalin matan tana da asali sannan tana da kyau wato 'yar manya ce sannan kuma ga kyau wa ina hala Lido, amma ba ta haihuwa afa a ta ha shi in aure ta kala la sai annabi ce a summa ata hustani ya sake dawowa ga annabi saboda yana son matan fa nahafu annabi ya hana shi ta ata hustani ya sake dawowa karo na uku ba mamaki ko annabi ya canza ra'ayi faƙada sai annabi ya ce mata ta zawajin wadudal waluda ku auri mata masu nuna soyayya mata masu haihuwa fa inni mukafirun bikum al'umam saboda zan yi alfahari da yawan ku ga al'ummomi? a ranar tashin kiyama hadisin yana sunan abi babu na haihanta tazwiji man lam yalid min nisa musamman al'imamu abu dawud ya yi babi an hana ka auri matar da ba ta haihuwa kuma yana sunan nasa'i hadisin nan hadisin nan ya inganta yana adabu zafa na albani shine hadisi na 60 so wannan shine shahid da ibnu hajar yake faɗa a nan kaga hadisin ma'ad bin yasar yayi kama da hadisin anas bin malik Allah ya kara masa yarda saboda duk lafazin ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku auri mata masu haihuwa kaga wannan ya fassara maka yadda za a yi ka mace mai haihuwa ce ana magana ne akan bazawara ba akan budurwa ba bazawara ai kaga mutumin ya gaya ma annabi yace ya samu wata mace ga asali ga kyau amma ba ta haihuwa ya aka yi aka ba ta haihuwa ai bazawara ce ta yi aure ta daɗe ba ga ta haihuwa shine yake gaya ma annabi sallallahu alaihi sallam ya rasulullahi in aure ta sai manzo Allah ya ce a'a ya dawo in aure ta manzo Allah ya ce a'a kar ka dauka wai annabi ya haramta auren irin su ne idan mace ba ta haihuwa kar a aure ta a'a wannan wani babi ne da annabi yake kwadaitar da mu hayayyafa saboda ya nuna mana muhimmancin hayayyafa shi yasa ya gaya ma wannan ta wannan gefe amma idan ka dubi hadisan manzon Allah zaka ga ai shi kansa manzon Allah ya auri mata din ya auri zaurawa wasu kuma daga cikinsu da yawa ba haihun ba su annabi sallallahu alaihi wa hikimar ita ce ya kwadaitar da mu yawan haihuwa yawan haihuwa ɗin nan alheri ne in ba dan yawan haihuwan musulmi ba wallahi da kafirai sun gama da mu a yau haihuwar da muke yi shi ya gagare su saboda haka ka ga ba inda suke kunnun fitina sai cikin musulmai nan da za a rika tura fitina don a yi ta kashe musulmi amma cikin rahamar Allah saboda wannan hadisi na manzon Allah ka duba duk kashe-kashen da aka yi ƙasan nan wallahi in ka ba musulmi shekara 20 duk mutanen da aka kashe sai mun ninka yawansu saboda saboda aure da muke yi matukar za ka yi aure a haihu to kafiri ko ya kashe aikin banza ne saboda in ka kashe goma to mutum goma sun haifi 'ya'ya goma goma kaga za a samu ɗari kamar baka yi ba ne wannan abin shi ya gagari kafirai saboda haka za su yi ta kisan amma ba zai rage al'ummar manzon Allah ba amma fa sai mun yi riko da sunnar manzon Allah idan za a wayi gari ka ɗauki ra'ayinsu daga kai sai mata kaɗai sai kare a gidanka to babu shakka nan da shekara talatin za a gama Allah ka tare mu to sannan akwai riwaya ta biyu hadisin iyabu bin ganamin al-ash'ari yace qala li rasulullahi ta yawmin iyabu bin ganam yace wata rana annabi ya ce min ya iyabu la tazawwajanna ajuzan wala akira manzo Allah yace ya kai iyabu kada ka auri tsohuwa kuma kar ka auri wacce ba ta haihuwa fa inni mukasirun dukum al-umam saboda ina so zan yi alfahari da yawan ku a ranar tashin kiyama hadisin sai yana da rauni duk da al-imam al-hakim ya inganta yana silsilatul da'ifa hadisi na 4775 yana da'iful jami'i sagir hadisi na 6215 sannan na uku hadisin abdullahi bin amrin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ankihu ummahatil auladi ku rika auren mata masu haihuwa fa inni ubahi bihim yawmal qiyama saboda zan yi alfahari da waɗannan yara a ranar tashin kiyama hadisin yana al-musnad shi ma yana da rauni yana da'iful jami' sagir hadisi na 1349 da kuma silsilatu da'ifa hadisi na 2960 sannan na hudu hadisin ka'ab bin ujra annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbirukum bi rijalikum min ahli aljanna kuna so in gaya muku mutane yan aljanna qalu bala ya rasulullah suka ce muna so annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabiyyu fil janna annabi yana aljanna ash-shahidu fil janna wanda ya mutuwa shahada yana aljanna as-siddiqu fil janna as-siddiq yana cikin aljanna manzon Allah sai ce al-mawludu fil janna yaro ma idan an haife shi ya mutu yana aljanna sashe babu hasara manzon Allah ya ce ar-rajul yazuru akahu fi nahiyati misr idan mutum ya tashi daga wannan gefen gari ya kai ziyara ma wani a gefen gari fil janna shi ma yana cikin aljanna sai manzo Allah ya ce ala kun bi nisaikum min ahli janna kuna so in gaya muku matanku yan aljanna Kalu bala ya rasulullah suka ce muna so sai annabi ya ce alwadud alwadud ita ce mace mai nuna soyayya ga miji mace mai haihuwa allati in zalamat aw zulimat matar aure wanda za ta yi cuta ko a cuce ta amma duk da haka za ta zo gaban miji ta ce hadhihi nasiyati bi yadika la azuqu gamban hatta tarba mata yar aljanna daga duniya ta ya za a yi mu gane matar aure yar aljanna annabi ya ce matar aure yar aljanna daga duniya za ka gane idan an cuce ta ko ita ce ta yi cuta sai ta ce a yafe mu ita ce fa za a cuce ta ba ita ce ma ta yi cutar ba annabi ya ce amma za ta zo ta samu mijinta ta ce masa to ga kaina gare ka ba zan kifta ido ba sai ka ce ka yafe ita ce aka cuce ta amma tana cewa mijin ka yafe mai wanda wannan siffar in ka lura za ka ga yanzu babu ita in ma akwai to kaɗan ne ba wai ma an ba mai ita a cuce ta ba ita za ta yi cutar a yau sannan tafi ka fushi kuma hadisin nan yana da kyau wanda yana sahihu jami'i sahih hadisi na 2604 saboda haka ita matar kwarai yanda Allah ya faɗe ta a cikin alqur'ani al eh, duk matar da za ta nuna ta isa to ba irin ta bane ake cewa yan aljanna <clears throat> abinda alqur'ani ya nuna mana ita mace inda yar aljanna ce to wawuya ce haka Allah ya siffanta ta wautan da gangan za a cuce ta ta kau da kai saboda mai tana duba yardan Allah ba da kowa ba amma duk matar da za ta nuna na isa sai an yi to wannan ba ta cikin waɗanda annabi ya kirga <clears throat> kuma ya zo cikin hadisin abdullahi bin abbas kaga ya zo cikin hadisin ka'ab bin ujra wanda shine hadisi na biyar annabi ya ce ala kun bi nisa'ikum min ahli janna, kuna so in gaya muku matan ku yan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alwadud <clears throat> alwadud al'audu ala zawjiha mace mai nuna wa miji soyayya mace mai haihuwa mace mai komawa ga mijinta mai komawa ga mijinta allati idza asat aw uziyat ko dai an cuce ta ko ita ce ta yi cuta ja'at za ta zo ga mijinta hatta ta akuza biyar da zaujiha <clears throat> ta kama hannun mijin su mata sai ta ce wallahi la a zuku gumban hatta tarba na rantsa da Allah ba zan kifta idona ba sai ka yafe min in ji annabi ta kama hannun mijinta ta ce wallahi ba zan kifta ido ba sai ka yarda da ni to manzo Allah ya ce wannan matar yar aljanna ce kaga abin yana da wuya don haka zaka ga matan da za su yi hakan a yau kaɗan ne Allah ka yawaita mana irin su hadisin yana sahihul jami'i sagiyar hadisi na 2604 a nan waɗannan hadisai da muka karanta da yawan su duka ingantattu ne wanda manzon Allah yana ta nuna wato yana faɗaitar mana auren mace mai haihuwa saboda muhimmancin yawaita al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai don haramcin shi ba wannan hadisin ya samu riwayar sahabbai da yawa wanda annabi ke faɗaitar da mu yana cewa fa inni mukasirun bikum al zan yi alfahari da yawan al'ummomi da ku ya zo ta hadisin as-sunabihu bin al da sahal bin hunayf da harmala bin nu'man da aisha da muawiya bin haida ali bin abi talib abu huraira abu umamah al-bahili abu musa al-ash'ari abdullahi bin mas'ud wa gairu duk waɗannan sahabbai na manzon Allah wallahi sun ba da labari annabi ya ce ku yi aure ku hayayyafa saboda zan yi alfahari wanda idan ka ce za ka kau da hadisin mutum ɗaya sauran fa sahabbai ne ga sunan rakata in ka dubi littafin hadisi za ka gani hadisan sun inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 2383 da sahihul jami'i sagir hadisi na 2940 zuwa 41 saboda haka ibn hajar a cikin fathul bari mujalla na tara shafin 111 ya ce hadihul ahadis waɗannan hadisai da muka karanta wa in kana fil kasiri minha ba'fun na'am wasu riwayoyin an samu rauni fa majmu'uha yadullu ala anna lima yahsul bihi al maqsud min at-targhib fi tazwij aslan me yasa ake faɗaitar da auren ana faɗaitar da aure saboda magance sha'awa sannan saboda yawaita haihuwa saboda yawaita haihuwa wanda abu biyu din nan duk sun zo cikin hadisan da muka karanta haka na a littafin aunul ma'bud annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗaitar da mutum idan zai aure ya auri mace mai haihuwa ba wai an ce haramun ne ka auri matar da ba ta haihuwa ba la amma akwai muhimmancin auren mace mai haihuwa ya za a yi ka san mace tana haihuwa wannan ya shafi bazawara wanda ya zo cikin aulul ma'bud mujallal na shida shafi talatin da bakwai kaga wannan yana cikin hadisai da suke kwadaitar da mu auren zaurawa mace idan tana haihuwa to nan sannan akwai fahimtar da wasu malamai suke a nan suna cewa an ya kuna ma'ana ta zawaju usbutu ala zawajiha wato abinda annabi ke cewa ku auri mata masu hayayyafa masu nuna soyayya wato abinda annabi ke nufi idan ka auri mace idan wannan matar tana haihuwa idan wannan matar tana nuna maka soyayya in kanat mausufa bi hadaini alwasfai in dai mace na da waɗannan siffofi guda biyu to kai hakuri da sauran halayenta shi sa annabi ya kawo alwaduda in dai tana nuna maka soyayya domin idan akwai kiyayya zama da kiyayya ba zai yiwu ba amma idan matar tana haihuwa kuma tana nuna soyayya to duk wani hali nata mara kyau kai hakuri da shi akwai albarka a tare da ita wato shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana isharar da shi domin <clears throat> mun dubi hadisin anas wanda muka karanta a sama annabi sallallahu alaihi wasallam yana an tabattu yana hana mutum ya kaurace ma aure akwai hadisai da aka samu da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana mutum ya kaurace ma aure din daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin sa'ad bin hisham bin amir sa'ad bin hisham bin amir ya ce kuntu rajulan a tattabba'u sultana lokacin bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin aisha tana da rai kusan ƙarshen zamanin sahabbai kenan shi wannan to a lokacin siyasa ta fara ƙarfi wato sha'anin masu mulki sai ya zamanto mutane na sha'awar rayuwar masu mulki shine sai ce kuntu rajulan tabba usulfan sai ina bin masu mulki inji sa'ad bin Hisha kakansa kuma sahabin manzon Allah ne kakansa kakansa sahabi ne to shi sai ya zamanto yana sha'awar rayuwa irin ta masu mulki saboda haka sai yana bin su da baban shi ya ga haka baban shi shine hisham bin amir fa akadani fa habasani da mahaifinsa ya ga haka sai ya kama shi sai ya sa shi a turu sai ya daure shi wa ya ce, wallahi la takhruju hatta tastabhira kitaballah baban da ya ga cewa ɗansa yana bin masu mulki sai ya kama shi ya sa shi a turu ya ce masa wallahi ba zan kunce ka ba sai ka haddace Alƙur'ani a turun nan Ya ce, wallahi fastabhartu kitaballah cikin ikon Allah sai na haddace alkur'ani ina turu in ji wannan yaro to dai haddace alkur'ani ya ce fana fa'ani Allahu bihi sai Allah ya amfani fa zahabat anni duniya sai ya zama sha'awar duniyar da ke zuciyata wanda ta sa ina bin masu mulki sai ya tafi sai zama bai sha'awar rayuwar masu mulki sai fara sha'awar kawai komawa ga Allah waja'altu akrahu an atazawwaja wa afna yace sai na fara sha'awar ma nisantar aure da nisantar duk wani abin da ya shafi neman duniya lokacin zai samu haddan alkur'ani sai ce kai amma tun da aisha tana da rai matar manzon allah bari je in ji shawararta shi wannan yaro shi ne sa'ad bin hisham bin amir fadakaltu ala aisha sai na shigo madina sai je gidan aisha Allah ya kara mata yarda da da na tafi sai na ce mata sa'ad bin hisham bin amir sai na ce ya uwar mu uwar muminai ni ne sa'ad bin hisham bin amir yana faɗin sunan kakansa sai ita aisha ta ce rahimallahu amiran aisha ta ce allah ya ji kan kakanka amir jita ta ce usiba yau ma'uhudin shahida a yakin uhudu an kashe kakanka a nan yi mutuwar shahada to kaga kenan kakansa sahabi ne babban sahabi wanda ya mutuwar shahada a yakin uhud shi ne sai na ce to ya umar mu'minin ya ke uwar mu'minai ne uridu an batala. ina so in ƙaura wa mata a rayuwana faji'tu as'aluki an ne na nazo in tambaye ki me kika gani sai ta ce ya hisham la tabattal karka kaurace wa mata karka kaurace ma aure fa da allaha qad qala fil ai allah ya faɗa a suratul ahzab aya ta 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ai allah ya ce kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku game da halayen manzon allah sai ta ce masa wa inna rasulullahi ba ka ganin annabi yi aure wa wulida lahu kuma an haifa masa yara to kaga ya kamata rayuwar manzon Allah ta zama abin koyi da kai sai da ce kuntu ya ummal mu'minin haddisini an khuluqi rasulillah ki bani labari game da halayen manzon Allah sai ta ce wannan abu ne mai sauki ya bunayya amma ta qara'ul qur'ani baka karanta alqur'ani nace bala ina karantawa sai ta ce baka karantawa a suratul qalam aya ta hudu wa innaka la'ala khuluqin azim sai ta ce masa ay khuluqu muhammad alquran ai halayen annabi muhammad shine alqurani kaje duk inda kaje an ce ku yi kaza to annabi ya fi kai duk inda kaje an ce a bar kaza annabi ya fi kowa bari saboda ka babu mutumin da ke da aiki da alqurani kamar manzon Allah kaga Aisha tana da ilimi saboda ka shi yana so a gaya mar halayen annabi ga shi yana kaza yana kaza ta ce an shi ne halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan Aisha ta hana shi ƙaurace ma aure wajen a kusanci Allah saboda ka mutum ce ba zai yi aure ba saboda zai kusanci Allah tabaraka wata'ala wannan ba sunnar manzon Allah ne to bayan ibnu hazm ya kawo duk waɗannan dalilan ya kawo su a littafin al-muhalla yana farkon mujallar tara ya ce innan nahaya an tabattul idan annabi ya hana a ƙaurace ma aure dalilun ala wujubi zawaji wannan dalili ne wanda ke nuna cewa aure dole ne ya kawo hadisin sa'id bin musayyib wanda ya rawaito daga sa'ad bin abi waqas yana cewa da usman ibn mas'ud an tabbata fa nahahu rasulullah hadisin yana sahih muslim akwai usman bin mas'ud yayi nufin ya kaurace ma aure gaba daya annabi ya hana shi sai ce wa huwa qawlu jama'atin min salaf sannan an samu salaf waɗanda suke ganin <clears throat> lallai aure wajibi ne bisa fahimtar waɗannan hadisai da muka karanta ya kirga dalilai a littafin nasa domin tariki waki an sufiyanu sauri wa ibrahim bin maisara kilahuma an abdullahi bin tawus an abibi tawus bin kaitan al-yamani ya taɓa gaya ma wani mutum <clears throat> tawus bin kaitan al-yamani tabi'i ne ce masa لتتزوجن أو لأقولن لك ما قال أمر لأبي الزوائد dole ka yi aure ko in gaya maka irin abin da sai na umar ya gaya ma abu zawa'i ma yamna'uka min az-zawaji illa ajzun aw fujurun na umar ya ce ba abin da zai hana musulmi aure sai ɗayan biyu ko ya gaza saboda bai da hali ko kuma fajiri ne in ji na umar abin da zai hana musulmi aure ɗayan biyu ne in ji na umar in ya gaza to babu shakka mutum yana son auren amma babu hali idan ko yana da halin auren sai na umar ce in bai yi ba fajiri ne Allah shi kare mu shine shi ibn hazmi ya kawo wannan yana nuna cewa fahimta sai na umar kenan sai na umar yana mana ishara da cewa ai aure dole ne in ba haka ba ba za a danganta mutum ga fajiri shi saboda shi ba shi ne ibn hazmi ya ce lawista amalan nasu ma himamin ma tarkin nasli la islam da mutane za su dauka aure ba dole bane saboda ka ashen take karshenta da musulunci ya salwanta da an waye gari addadin musulmai ya ragu sannan jihadi kansa da ya ci baya duk wannan yana cikin dalilai da ibn hazm ya kawo wanda kuma labarin yana kitabul musannam da ibn abi shayba eh, labarin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda to amma wannan fahimta ce guda akan cewa aure wajibi sai dai galibin malaman sunna akasarin malaman suna ba su dauki cewa aure wajibi ba ne wanda shi ne fahimtar mazhabobin nan guda hudu alhanafiya almalikiya ashafi'iya alhanabila annikahu mustahabbun gairu wajibin lirrijali wan nisa'i ala haddin sawa maza da mata aure ba dole bane a kansu mustahabi ne wanda shine fahimtar malaman fikihu kuma haka su gani a littafin fikihu da yawa kusan duk littafin fikihu haka za ka gani kitabul mafsud bada'i'us sana'i bidayatul mujtahid mughnil muhtaj kitabul mughni kashaful qina me dalili me yasa aka ce aure ba dole bane a wajen fahimtar akasar malaman sunna saboda dalilai da dan dama daga cikin waɗannan dalilai Allah subhanahu wa ta'ala a farkon suratul nisa'i yace fankihu ma qaba lakum minan nisa'i fankihu ma taba lakum fa'allakan nikaha bil istitaba Allah ya ce ku auri mata waɗanda suka yi muku ma taba lakum wa ma hadhihi suratu fa wajib inda wajibi ne Allah ba zai kawo wannan kalmar ba fankihu ma taba lakum kaga ba a ce ku yi auren kawai ba sai da aka kawo aka rataya auren da ganin daman ka. sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake fawahida aw ma malakat aymanukum an baka zabi mace daya ko kai rikon baiwa wanda at-takhyir bayna an-nikahi wa bayna milki al-yamin wannan yazo cikin kitabu zafira na al-imam al-qarafi a ka'ida ta usul ba a hada wajibi da mubahun a ba da zabi domin inna ma yakunu bayna al-wajibaini ana ba da zaɓi tsakanin wajibi biyu ne ba a ba da zaɓi tsakanin wajibi da mubahu ko a ba da zaɓi tsakanin mubahaini a wajibaini a naslaini amma sai Allah ya haɗa tsakanin wajibi da mubahun fawahidatun aw ma malakat aymanukum kaga wahidatun ana nufin aure ne auren mace guda to aure idan aka ce wajibi ne ma malakat aymanukum ai kaga ba dole bane to ya za a haɗa wajibi da auma malakat aimanukum wanda ya gwada da auren da shi kansa wato at-tasarri babu wanda ke wajibi a cikin su zahirul aya annahu law iktasara ala milki yamin da zaka ce yau ba za ka yi aure ba kana da baiwa wanda shi kansa ibn hazm ya faɗa mutum yana da baiwa musulunci ya halatta ya yi jima'i da ita idan da zai tsaya a haka a adala alin nikahi la kana ja'izan lahu shi yasa Allah ya ce fawahida au ma malakat aymanuku idan aka ce fawahida an baka damar kai auren mace daya ko kuma rikon baiwa kaga kana iya barin auren ka rike baiwa rikon baiwan kadai shi kansa ja'izi saboda Allah subhanahu wataala li'annahu qala hadha aw hadha fawahida aw ma malakat aymanuku wanda wannan shi yake nuna cewa ba farilla bane wato mustahabi sannan akwai آية ta 25 ta suratul nisa wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al muhsanati al an ba ka zabi idan ba za ka iya auren mace ba kana iya auren baiwa can an ce kana iya riƙon baiwa riƙon baiwa ba auren ta bane fa wahida aw ma malakat aymanukum idan dai kana da baiwa an halatta maka jima'i da ita amma aya ta 25 fa an halatta maka auren baiwa faman lam yastati minkum qawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minati wallahu a'lamu bi imanikum zuwa ƙarshen aya falau kana nikahul ama wajiban inda adami qawlil hurra lam yakun sabru khairan min wanda a ƙarshen ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa an tasbiru khairul ku yi haƙuri kada ku auri baiwa ya fi ku yi haƙuri kada ku auri baiwa shi ya fi kaga ce na rikon baiwa halal ne auren baiwa halal ne amma Allah sai ya kyamatar da auren baiwa saboda idan ka auri baiwa in ta haihu 'ya'yanka ma bayi ne idan mutum yana da baiwa sai ka aure ta to duk ɗan da ka haifa bawansa ne saboda yara suna bin yancin uwarsu yasa Allah yake wa fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi wanda yazo a suratul nur idan baka da halin aure Allah yake ka kame ka har zuwa lokacin da Allah zai baka wannan ma yana cikin dalilai da yasa malaman sunna suke ganin shi kansa auren ba farilla bane inda a ce dole ne da Allah madaukaki bai ce a yi haƙuri وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله da Allah bai kawo wannan bai kwadaitar da mu kan hakuri din ba amar Allah ta'ala bi tamassuk bil ifa was sabr Allah ya ce ka tsare mutuncinka idan baka da halin aure ka yi hakuri idan baka da halin aure har Allah ya baka hali kaga wannan sauki da aka yi yana nuna cewar auren kansa ba dole bane wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisin farko da muka karanta wa man lam yastati fa alaihi bisawm wanda ba shi da hali to ya riki azumi azumi yana taimaka mishi wannan shine fahimtar akasarin malaman sunna cewa aure mustahabi ne amma da dama kuma suna ganin shi auren wajibi ne saboda waɗannan dalilai da muka karanta kuma dalilin da yasa ibnu hajar ya kawo hadisai kenan a farkon kitabun nikah don ya nuna maka hukuncin aure da wanda ya ce aure farilla ne da wanda ya ce aure mustahabi ne dukkansu kowanne yana faɗaitar da mu da sunnar manzon Allah abinda annabi ya fada cikin waɗannan hadisai man ragiba an sunnati falaita min duk wanda ya kyamaci sunnata to fa baya tare da ni yana da kyau mu tsare wannan saboda haka duk abinda aka ce sunnar manzon Allah ne kai musulmi kar a samu kana adawa da shi abinda duk aka ce wannan sunna ce karka yi kiyaya da shi za ka ga musulmi yana fada da mutum ya yi auren mata biyu mata uku kai tana gidan haya tana ta aure to ina ruwanka in zai raya sunnar manzon Allah saboda ka fada da sunnar manzon Allah yana da hadari baka san abin da za ka yi ka jawo ma kanka fushin Allah ba baka sani ba saboda ka shi Allah bai ce sai ka mallaki gida za ka yi aure ah, Allah Allah bai faɗa ba idan mutum yana son ya raya sunnar manzon Allah shikenan idan yana raya sunnar manzon Allah sai kai masa fatan alheri ba abokin fadanka bane da ka kyamaci sunna to kayi ban kwana da sunnar manzon Allah wannan shine hadari wa man ragiba an sunnati falaysa minni annabi ya faɗa duk wanda ya kyamaci sunna ta baya tare da ni idan ba a ce dole kai kai matan hudu bayi ko ba dole ba ne amma idan wani na yi to ka sa mai albarka kai masa fatan alkhairi Allah ya taimaka Allah ya kaya ka riko in dai kai baka yi ba ba a ce dole kai ba amma mutumin da ya riko da sunnar manzon Allah to ba abokin adawa ka bane Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka dace da fadan sa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك